mun yi duk abin da suke so mu da a dai ƙarin lahiya sun yi to da sai sun yi ƙone ƙonen su sun je sun ƙone mota wata banasariya da ke aiki a jarida ce da ke nan ambassade da france sun so su kashe ta sai da kyan da wani hauli ne ke nan kusa suka ce ba su su wannan kallon sun kai ta tunda ba su da kayan aiki na irin wannan abin sai suka ɗauko bulgoyin suka gura musu kanan suka yi tsoro suka ce mai ba su halba ba suka ɗauki wani mace sun kai ta wurin procureur don a kare ta me shi ta cikin wannan abin nan a ƙure wata mota sun je sun sun hushe wata mota ta gwamnati to an wajen motar gwamnati akwai wani ke da motar ta musu aiki to yanzu gwamnati class za ta gina musu sai lakwar koko mota za ta saya sun washe motoci biyu na HCR da kenan a shi wajen Maurice Dennis sun washe eh, madibi na mota biyu na gendarma a can Haro Banda sun shi ma gard guda biyu sun shi ma gendarma guda biyar akwai guda cikin su da ya mu kwarai ta dai mun wata Allah ya shi a gaba to duk wannan aikin da sun kai yaran nan me hujjar su illa mutum kawai dai dan kana so ka takura mutane sai kai abin ka ga dama kasan mu kasa ce da demokrasiya kenan in kana da incin ka tambayi duwakin ka ya kamata ka tabbatar da ke shi ma wani yana da incin tambayi duwakin shi ba ta na rayuwa ta gyaru ka takura mu yau sun yi aikin da sun kai sun aikata abin sun suke so to mun ko insha Allah da justice da mu za mu aikin da ya kamata mun sha gani abin sai ya zo ga haka kuma sai a ji ana gyare-gyare a ci a bari a bari a bari to in dai gaskiya ba ta tabbata cikin Nijar kin gaba ba a samu zaman lafiya cikin su 80 ba ɗaya da an ka kira wanda ke bisa yilin zanga zanga mun samu wani soji garnan sunan ne cikin dishe korombe muka same shi yana shawara tare da yan yara shi ba da makaranta ba to me kai shi me yake bida a lokacin nan a cikin dishe sa korombe duka wannan mutanen suna ga hannun polis polis na nan ga aikin ta tashi hankali bai da kyau an san da yake farawa ba san da zai kare ba